Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwankwason jimina, babi na ashirin. Idan ba manta ba a bayan mun tsaya. A inda Imran ya buɗe baki zai yi magana kenan sai ga wasu 'yan mata nan su uku. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Sai ga wasu 'yan mata nan su uku sun taho kowacce sanye cikin manyan kaya. Wanda kallo ɗaya za ka yi wa kayan jikinsu ka tabbatar masu tsada ne. Riƙe kowanne yake da manya-manyan jakunkuna masu matuƙar tsada. Imran Ɗaya daga cikin 'yan matan da suka taho ta faɗa tana wani tafiya a hankali tamkar mai tsoron ƙasa. Na'am gani. Ya amsa da sauri ya ruɗe, Laila da Nauraska da idanu suna bin Imran da 'yan matan cike da kallon mamaki da gauraye fuskokinsu. Ina a samin tsinka mana kuwa? Cewar wata matashiyar budurwa daga gaban sauran tana mai mika masa hannunta alamar ya bata. Imran ya saka hannun saƙiya ina shafa muryarsa na rawa tamkar zai durƙusa alamar ban roƙo ya ce. Don Allah ku yi haƙuri yau ne ranar aikin Valentina. Dogon tsaki ta ja tana karkaɗa kai da shi. Me kake nufi baka yi ba komi? Maryam tana ci gaba da rawar da take ce zan yi zan yi idan na ƙarasa. What me kake nufi eh? Ta kai hannu za ta doke shi kenan wata budurwa ita ma sanye cikin tsadaddan kaya na masu kuɗi ta ƙarasa wajen. Tana janye hannun da ta ci calm down Imran ta ƙarasa fada tana murmushi. Imran da gabansa ke dukan uku uku yana harba da sauri ya dube ta ta wutsiyar idanuwansa ya sauke da sauri ya ce ki haƙuri ba. Ya isa ka Imran kar ka damu kaji. Ta yi saurin katse shi tana murmushi. Imran ne sake ɗagawa da sauri ya dube ta yana matsa yatsun hannunsa ya ce don Allah ni dai ku yi haƙuri musamman kema. Imran calm down please ka san dai ba wanda zan daka ni ko trust me. Ya girgiza kai da sauri ya ce zan je ne yanzu na kawo takardun ma. Imran haba mana a ni student ne wannan ta fada tana duban su imran ya daga mata kai alamar e su ne laila da naura su dai sun zuba musu idanu suna duban su baki ɗaya sun ɗaure musu jiki sun kasa gane menene alakar su waɗannan 'yan matan da imran kuma kamar yana shakkar su sosai ganin yadda jikinsa yake rawa tamkar mazari yana kuma ba su haƙuri kamar zai musu sujjada kana dubansa kuma ka san yana cikin firgici mai tsananin tashin hankali in matan suka wajen su. musamman wadda ta zo daga baya ɗin ta matsa dab da Sinaura tana duban su. Ta saki wani tattausan murmushi tana gyara zaman jakar jikin Naura da ke kafarar da ta ce, Sannan ku fa zuwa jami'ar mu, ko zan san sunayenku? Forgive my mistakes. Sunana Ilham ana kirana da Lily. Wannan cosmate na ne kuma ƙawayena na ne na amana. Iman, Intisar annu Sai kuma senior namu na gaba da mu a coach a mentor kenan. Imran ta ƙarasa faɗa tana nuni da su ɗaya bayan ɗaya. Naura ta ƙaƙaro murmushi tana duban da ta ce, na, Naura ita kuma Laila. Wow, lovely names, masha Allah. Mun gode Laila ta sake ba su amsa. Naura dai baki ɗaya ƙwaƙwalwarta ta tafi mata nazari akan abin da Imran da 'yan matan nan suka tattauna a kai. Gashi kuma Laila ɗin ta zo ta daga ƙarshe ta sake ɓoye lamarin mai wuyar ma'anarta. Amma dai duk da haka tabbas akwai wani ɓoyayyen lamari a tsakaninsu. Ka ƙarasa nuna musu ko ina Imran? A'a da saura, amma mun gama tutar. Alright, Naura Allaila, ku biyo ni na nuna musu sauran. Jan hannun Naura ta yi tana sake duban jakar da ta ce, Jakan nan ya min kyau, na gode. Oh, kowane brand ne Flosia din ba ya fito? Wata a cikin ‘yan matan ta hullowa Naura tambaya. Naura ta dubi Lili tana girgiza kai kawai, kamar Givenchy cewar ɗaya daga cikinsu. Lili ta riko kafaɗan Naura tana mai janyo hannun Laila suka yi gaba. Ta juya tana duban ƙawayen nata ta ce da su, Kar ku cika kawaye na kunne da tambayoyin ku mu haɗu a cafeteria bara zagaya da su. Ƙawayen suka kaɗa mata kai suna yi suna duban su kafin su miƙe suka nufi cafeteria. Jikin Imran a sanye juya library da sauri don haɗa masa aikin da suka bashi. Wani bangare na zuciyarsa na masa zugi da raɗaɗin abin da zai biyo baya, ko a kansa ko a kansa Naura. Haifa ta shiga nuna musu ko ina da ko ina da ya dace daga nan ta nufi da su gymnasium inda wasu daga cikin BIF students ke motsa jikinsu. Idanunsa ne ya sauka a kanta lokacin da yake ƙoƙarin ɗaga wani babban ƙarfe yana motsa jiki da shi. Ta juya manyan idanu wanda tana bin ilahirin babban ɗakin motsa jikin da kallo. Ɓangaren mata na daga can baya wata mata murɗaɗɗiyar mata daga gani ta ci ƙarfe ita ce take koya musu. Yayin da mazan ma akwai mai kula da su shi ma a murɗe gabobin jikin suke. Nan ne gem na Alharamin University amma ba kowane jig an ja bane yake zuwa nan. free ne for all students a lokacin da aka buɗe jami'ar. Amma da aka samu scholarships da yawa sai aka mayar da shi freemium card ne. Kowane student members yana da freemium membership card sannan zai iya shiga ya motsa jikinsa. Lallai lamarin na manya ne, ciwon Laila tana ya kai. Naura kuma ba ta samu bakin magana ba, illa dai ta sauke gauruwa ajiyar zuciya mai tarin ma'anoni. Jiyar da manyan idanuwanta ke da wuya suka sauka akan Marwan da ya taso ya kasa ci gaba da motsa jikin da yake. Yana da dafe yana goga fuskarsa da hankici. Inda suke ya fara dosowa yana murmushi Lili ta juyar da kanta tana ƙoƙarin hango Anis da ke can baya ina motsa jikinsa. Diasis, na Ambro ina yaya Anis? Gashi can yana exercise kin san su ne? Ya tambaye ta yana mai saka yatsa yana nuni da naura. Lili ta kaɗa masa kai tana murmushi ta ce Imran aka ce volunteering so I lent a helpful hand. Marone ta bi baki yana mai karkatar da hankalinsa kacakan kan naura da take saye fuska. don ganin maza yawanci ba riga suna atisaye ba kaɗan ba kunya ta cika ta da fargaba. Mind to show you gorgeous around ya faɗa yana kallon Naura sosai. Yi yayi tamkar ba ta san yana magana ba. Ta riko hannun Laila tana janta. Ku jira ni mana kamar kin san makarantar ne za ku tafi? Ita dai Naura bata tanka musu ba ta janye hannun Laila suka ƙara fita. Marwan ne bi bayansu da sauri har yana haɗawa da gudu. Yana juyawa hango su suna tsaye ita da Laila. Ya yi azamar riƙo ƙasan mayafin Naura yana jefa mata wani kallo na Flis ta bashi lokaci kankani. Flis kin ji beautiful? Ya sake jeho mata tambaya yana danne ƙasan lebansa. Same department kuma. Criminology, Laila ta amsa shi tana dubansa da kyau. Sun yi cikin manyan kaya na yadi, kansa ba hula kwantaccen gashin kansa ya kwanta luf. Masha Allah Allah ya bada sa'a amin. Naura ta amsa cikin sunkuyar da kanta a ƙasa. Can swimming ne da na gefensa kuma ce Mun gode suka haɗa baki wajen amsa shi. Gaba suka yi Naura ta dubi Laila, wannan makarantar an haɗa 'ya'yan manya sosai, sosai ma. Lili na ganin su ta yi sauri ta mayar da wayarta a cikin jaka ganin ta yi message calls, WhatsApp call. Duk ya shiru bai ce komai ba. Ta sake dubawa tana ɗage, ta leƙa yana kwance akan wani gado na atisaye rike da wayarsa a hannu. Mu je ko? Lili ta tambaye su ranta babu daɗi. Eton. Eh Rankayawa suka yi gaba ɗaya suka fita daga harabar farfajiyar gymnasium ɗin zuwa main campus Central Mosque. Nan ne masallaci idan kuwa gama sai lectures block B ne. Auditorium 1000 seaters. Ok, electric course ne ba kya yi? Naura ta tambayi Lili. Lili ta girgiza kanta tana danna hawayen da yake so ya bijire ya zubo mata ta ce, kai na yake ciwo ba zan samu attending ba. Allah, Allah ya ƙara sauki suka haɗa baki wajen yi mata sannu. Amin na gode. Gaba ta yi ta daga musu hannu alamar baibai. Masallaci suka shiga suka rage cikin suka ɗaura alwala. Suka da sallah suka yi sallar su bayan sun idan ne sun ɗan huta. Suka nufi kafteriya don cin abinci sannan su biya ɗakin lacca. Kafteriya wajen cin abinci. Suna doso kansu wajen babbar kofar da za ta sada ka da cikin wajen cin abincin kofar ta buɗe. Bayan sun shiga ta koma ta rufe da kanta. Laila sarko hannun Naura tana mata raɗa kin ga kamar a fim da ake nunawa cap Naura ta yi murmushi kawai tana duban harabar wajen cin abincin. Baki ɗayan ɗaliban wajen suka tsaya suna duban su. Ga masu cin abinci da masu shan abin sha sun rarraba kansu. Wasu sun yi gurup iya mata, wasu maza zalla, wasu mazan da matan duk a haɗe. Wasu kuma samari ne da ‘yan mata suke zance. Kowanne dai da abin da yake yi. Laila zo mu tafi, nan wajen anya na talakawa ne kuwa? Naura ta fada tana duban Laila. Ke kin cika sauran karaya. Ya za ki ce nan ɗin ba abin da mu zai iya saya jami'a ce ba? Shi kenan mu je. A haka suka ƙarasa inda talan abincin sayarwar yake kala-kala ga su nan a jajjere kala-kala na gida da na waje. Laila ta taɓo kafaran Naura tana mata nuni da wata self fry spaghetti sai kamshi ne ke tashi daga cikinta. Nawa ne da ke? Laila ta raɗa Naura. Naura ta walƙila idanu tana hararo wajen kwanuka abincin ta ce naira ɗari ce kefa. Ni ma ɗarin ce sai wata da na yi ɗan taro a asusu na ciro. How may I help you? Wani ma'aikacin wajen abincin ya tambaye su yana buɗe murafan wasu kwanukan da ke cike da kaji. Sun gasu da kifi. Laila ta sa hannu a baki tana cizawa ta ce, Where is the menu? Heya madam, karɓa ce tana nuna Naura. Idanu suka fi fito waje kamar za su faɗo saboda tsananin mamakin kuɗaɗen abincin da suka girgiza su. Ƙaramin abu na dubu biyar ne, Laila shi yasa na ce miki anya wajen nan za mu iya shigarsa Duka kuɗin namu idan an haɗe su ɗari uku ne fa. ko ruwan sha ma kina ganin ɗari takwas ne na roba mai sanyi babu ma sachet water Na da sauke ga rugar baguwar ajiyar zuciya tana mayar masa da menu ɗin. Naura sai janta take su bar wajen Laila ta ta sake cewa da shi. Ba ku da awara ko gurasa haka? Awara gaskiya babu. Ba wani abinci mai ƙaramin kuɗi haka daga naira ɗari? No babu ya faɗa yana tamke fuska haɗi da rufe food flax ɗin wajen da marafansu. If you'll excuse me, I'll attend to another next person mun gode. Barin wajen ya koma ɗaya ɓangaren har da gaishe da su yana murmushi. ‘Yan matan nan ne ƙawayen Lili na ɗazu da suka duka Imran tsawa suna masa tsiwa da faɗa. ATM card ɗayar ta zaro ta miƙa wita ɗin tana duban sauran ƙawayen nata ta ce, Me kuke so ku ci? Laila ganin tun ɗazu sun tsaya tare da su hakan ya sanya ta ƙarasa kusa da su tana tambayar su. Don Allah ina ake sayar da awara ko gurasa haka? Awara, gurasa a cikin kafteriya ɗin nan? Ɗaya daga ciki ta amsa mata sauran suka fashe da dariya. Haka ma sauran ɗaliban baki ɗaya suka fara babbaka dariya. Gashi ɗakin cin abincin amsa yake idan ana magana. Daman wajen an yi tsit kowa yana sauraron su. E ba a sayarwa ne ko yaya? Tambaya ce fa kawai na yi sista. Laila ta sake cewa da su. Naura tana jin hannunta su bar wajen ta yi. Sisword of suna na Iman. Wannan sunanta Intisar waccan kuma da. Oke Allah sarki to Iman ina za mu samu kenan. Sai ku tambayi ɗalibai 'yan scholarship haka. don nan ba a sayar da abubuwan da ke faɗa. Ba ta sake cewa wani abu ba ta yi gaba sauran na biye da ita. Ma'aikatan wajen na biye da su da Tres ɗin abinci da suka yi ordering. Laila ta juya ta dubi Naura. Jikinsa a sanye suka fita daga cikin cafeteria ɗin sauran ɗaliban ciki suka fashe da dariya. Suna fita suka haɗu da Imran ɗauke da takardu na A4 a hannunsa. Da alamar aikin da suka bashi ya kammala. A ya faɗa yana kallon su. Mun sake haɗuwa. Laila ta bashi amsa tana murmushi. Naura ma murmushin kawai ta yi cikin ta sai kogin yunwa yake. Akwai masu aure kuwa ko gurasa a nan makarantar? Mun shiga nan cikin kafteriya dukkanin abin da suke da shi ya fi ƙarfinmu. Imran take ya ji zuciyarsa ta sosu ya tabbatar an gama musu wani abin da takaicin a cikin cafeteria. Da aka yi ɗan sauki ajiyar zuciya kamar yana bayani da fefas ɗin da ke hannun tsaici. Masu awara da sauransu a hana su shigowa ciki. Su ku je ta yadda za ku miƙa kuɗin su ba ku. har da mai na fulawa ma duk akwai. Amma nan cafeteria ɗin ba ta 'ya'yan talakawa ba ce iri na. Da haka kuɗin abincin filet ɗaya kaɗai ya isa ka saya kaya a ɗinka ma. Haka makarantar take, sai a hankali. Ku dai kawai abin da nake son ku dinga yi shi ne, komai sai kada ku bari musu ko faɗa ko cacar baki ta haɗa ku da sauran ɗaliban nan. Don har da malaman ba su da ƙarfin ikon hukunta ɗaliban don 'ya'yan manya ne. Sannan duk wani shirgi da zai haɗa ku da su ku tabbatar kun yi nesa da juna. banda soyayya ko ƙawance da ɗalibai 'ya'yan masu kuɗi. Akwai tarin volleys da yawa a makarantar nan, laifi kaɗan za ka yi a kansu sai a kore ka. Bayan su ne da rashin gaskiya. Shi kenan ruwa ta sha. Da haka ku tsaya ku dai saka idanunku, ku zama bebaye kuma makafi masu raunin gani da jin su akan abin da bai shafe ku ba. Har ma da abin da ya shafe ku ɗin. Ni da kuke gani ba don sun koyar da kan da nake ina bin su da ladabi ba, da ni ma na daina zuwa makarantar. amma da na karance su sai lamarin su ke zuwa min cikin sauƙi. Sauran abubuwa zan sanar da ku a gaba. Yanzu ku je bakin gate ku sayi abin da za ku saya ku ci sai ku tafi inda za ku yi lacca. Allah ya sanya albarka a karatun da za ku ya kawar da duk wani sharri tukku makirci amin. Bari na je wajen su. Wani abin ya haɗa ku da su ne? A'a komai ya wuce Imran mun gode maka Allah ya saka maka da alkhairi ya biya ka amin. Amin ya rabbi. waye cikin kafteriya ɗin yana ɗaga musu Suka nufi gate ɗin jikinsu a sanye suka siye aure da gurasa da ruwa fiyo wata. Kowa ɗaya ɗaya suka koma gefe suka tsakure. Suka ci suka kora da ruwa. Sannan suka wuce wajen ajin da za su ɗauki darasi na rana. To haka rayuwar ɗaukan darasin nasu ya kasance a jami'ar Alharamin University da ke yankin na duka Crescent. Suna ganin tarin abubuwa da yawa na kyara da iskilanci amma dai sai su shanye kawai idan an tashi su yi tafiyarsu. Leda tafi gida Naura kuma ta nufi gidan marayunsu. To dama haka rayuwar ta gada kowane ɗan adam da irin tasa ƙaddara Bawa baya tsallake ƙaddararsa face Allah mahalicci ya ƙadarta haka. Tunda ta tashi da asuba bata sake komawa ba. Zuciyarta baki ɗaya ta mata rauni ji take anya ba za ta daina zuwa makarantar nan ba kuwa. Ta juya ta duba Amna da take bacci tana sauke numfashi a hankali. Yayin da take rawar ɗari na sanyi duk kuwa da garin damina ne. An ba su sanyi bishiyu na kaɗawa. Garin ya yi dalam cikin ni'imar Allah. Naura ta kai hannunta a kan goshin Amna ya ɗau zafi sosai. Haka ma jikin nata baki ɗaya ya gauraye da ɗumi kamar garwashi. Jikin tana rawa ta miƙe ta shiga banɗaki ta tsaro ruwa a roba ta haɗu da ɗan kwalinta a ciki. Ta nufi wajen gadon Amna ta saka hannu tana tashin ta hankali. Amna, Amna ta kira sunanta a hankali tana taɓa goshinta. Fati da kiran sunan Amna da Naura take ta sa ta tashi tana yamutsa fuska. Ta daga hannunta tana miƙa haɗi da sakin ƙatoton tsaki. Me haka ne saboda Allah ke kullum dan bakin zalunci sai ki dinga tashin mutane suna cikin bacci. Kawai don ke baki a ji haba, wannan shiga haƙƙi ne. Ta ƙarasa faɗa tana juyawa gefe. Kai Fati tsakani da Allah rinin hankalin naki yayi yawa. Banda yaushe nawa ke tashin ki a bacci? Yanzu ma kina ganin Amna take tashi ke kuma kika tashi. Gaskiya maganganun da kike son yi tsauri cewar Rauda wadda ganin take gaban na Sinaura. Gaskiya dai ban ga wani abin tada jijiyoyin wuya a nan ba Fati. Zancen gaskiya fa kenan amma ki yi hakuri Wasila ta fada tana zaune a kan gado, Hannun tarke da littafin Hisnul Muslim tana karantawa. Naura da jikinta sai rawa yake saboda ba ta son tashin hankali. Wani saɓanin ya zo ya gitta tsakanin su. Daman Fati ta ƙi jinin su tun da aka kawo su gidan marayin aka ce su zauna a ɗakin su. Ba ta da aiki sai kyara da tsangwamar su. ta so da takalo abin da zai sa su faɗa da Naura. Amma tun da nara ta fuskanci irin halayyar nata sai take binta sannan a hankali san ba ta biye mata. Takan yi shiru duk sanda Fatin za ta yi bambanin faɗanta. Sai dai su wasila su shigar wa Naura sannan Fatin take shiru. Ya haƙuri Fati, wallahi ba da biyu na yi ba. Amina ce na jikinta ya ɗauki zazzaɓi sosai. Amma ki haƙuri kin ji ko? Fati ta ja dogon tsaki ta ɗauki filo ɗin da guda ɗaya daga ke kan gadon ta miƙe ta fita. Tana buga ƙofar ɗakin da ƙarfi tamkar za ta ɓullo. Allah ya kyauta. share ta don Allah kar ki sake bin ta kanta. Da kanta za ta sako uban mi aka yi mata yarinya kullum cikin kufurci. Laura ta faɗa tana sakin tsaki ita ma. Ai Fatini na kasa gane kanta Allah Usila ta faɗa tana girgiza kai. Assalamu alaikum mata albishirinku kun tashi kalau da dama ya kuke ina gaida ku ina muku fatan alkhairi kun ga mallakoki kun ga mallaka wallahi wallahi wallahi shine rantsuwar musulmi wagga mallaka duk matar da ta yi amfani da ita batun tozarta tsakanin miji da mata babu batun yi maka walakanci cikin jama'a babu kuma kuka wallahi kuka sai namiji ya maka kuka sai dai akwai dala amma kuka wagga kwalba guda in ka same ta kana yin aiki goma sha biyu da ita kuma da aiki guda sai ka yi aihuwa uku ta ya kalle mallakar ta kalle duk aiki guda in ka yi da ita kan matsa ta yi aiki guda tun da ni malami ne ke haɗa mini ita wallahi wallahi wagga mallaka ƙarshen mallaka ce idan ka yi aiki da ita ka gama da komi mata ku hidda makanku takaici ku hidda makanku haushi in shege kishiya gare ka na rantse da billahi lazi duk asirin da ta yana karewa in dai ka yi aiki da shi tun lokacin da ka matsa shi ka yi aiki da shi kakin sahiya ta waye kai zaka bani labari ka haɗa idon ka da namiji ka ga abin ya kama shi ga jikin shi